Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 27 ga watan Yuni na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. To gwamnatin jihar Filato ta fitar da wani sabon adadin mace-mace da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. alkalin babbar kotun Amurka ya ba gwamnatin ƙasar izinin sada bakin haure da ta raba da 'ya'yansu bayan sun ƙetare iyaka ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. gwamnatin kasar kamaru ta ce adadin sojoji da 'yan sandan da aka kashe yayin gumurzu da 'yan awari da ke amfani da harshen ingilishi da ke neman ballewa daga kasar da ke amfani da harshen faransanci ya karu. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya a birnin tarayya Abuja yau Laraba game da mummunan tashin hankalin da ya auku a jihar Filato. Bayan haka za ku ji rahoto akan hukuncin da wata kotu a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar ta yanke kan shugabancin jam'iyyar CDS Rahama. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma ba ta rago wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. gwamnatin jihar plateau ta fitar da wani sabon adadin mace-macen da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi ga manema labarai bayan ganawarsu da shugaban muhammadu buhari gwamnan jihar plateau simon lalong ya bayyana cewa rikicin ya yi sanadin rasa rayukan mutane sama da 200 hukumomin sun bayyana rasuwar mutane 86 ne a ranar lahadin da ta gabata rikicin da ya ƙi cinyewa a kan albarkatun ƙasa tsakanin manoma da makiyaya a yankin tsakiyar najeriya ya fi na 'yan takardar boko haram muni wanda ya hallaka akalla mutane sama da dubu ishirin cikin ƙasa da shekaru goma lamarin ya sa gwamnatin shugaba buhari cikin binciken kwakwaf yayin da yake kusa da sake shiga zaɓe shugaba buhari ya hau ga mulki ne a shekarar 2015 inda ya alkawarin daidaita al'amura a ƙasar wadda ta fi yawan mutane a afirka alkalin babbar kotun amurka ya ba gwamnatin kasar izinin sada bakin hauri da ta da 'ya'yansu bayan sun ketare iyaka kasar ba bisa ka'ida ba a wani bangare na farko da zai hana raba iyaye da 'ya'yansu har sai dai in iyayen ba sa iya kula da 'ya'yan ko kuma rayuwar yaran tana cikin hatsari alkalin kotun amurka dona sabriu ne ya ba da umarnin a wata kara da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amurka ta shigar a madadin wasu yara da aka raba da iyayensu wuri aka kuma aje su a wuri daban-daban lamarin ya yi sanadiyar ware bakin haure sama da 23,230 da kuma raba su da 'ya'yansu da shugaba donald trump ya sa aka yi ya ba da umarni ba bisa ka'ida ba ya ce kuma akan harkokin shige da fice yana da ikon yin digiyar ya ga dama shugaba donald trump na ci gaba da korafi akan tsaurar matakan tsaro domin shiga ƙasar ta hanyar da ta dace alkali sabro ya ba da oda haɗa yaran da iyayensu wanda suke ƙasa da shekaru biyar da haihuwa da kuma waɗanda suke matsakaitan shekaru a cikin wata guda alkalin ya zargi gwamnatin trump da kafa dokar inda ya ce hukumomin gwamnati daban-daban da ke da alhakin akan tsaron iyakar ƙasa ba su da kwakwaran shiri na kula da ɗimbin ƙananan yaran da aka raba da iyayensu. gwamnatin kasar kamaru ta ce adadin sojojin da 'yan sanda da aka kashe a yayin gumurzu da 'yan awarin da ke amfani da harshen ingilishi da ke neman ballewa daga yankin kasar da ke amfani da harshen faransanci ya karu daga 80 zuwa 100 a cikin mako biyu yayin da ake, kuma samun karuwar garkuwa da jami'an tsaro 'yan awarin da kuma farin kaya suna korafin cewa sojoji da 'yan sanda suna keta hakkin bil'adama yayin da ake kira da a yi zaman tattaunawa da na zahiri da nufin kawo ƙarshen yakin wakilin murya amurka a yawundi moki edwin kinzogba ya ce fararen kaya na matsawa shugaban ƙasar paul biya lamba domin ya saki shugabannin ƙungiyoyi da ke da mukami domin a samu zaman lafiya soldat de deuxième classe Futsu Taka Shirisa. da yake jawabi a zauren majalisa ministan tsaron kasar eh, kiyamu joseph betty asomo ya karanta sunayen sojoji da 'yan sanda da aka kashe a yakin da ake yi don 'yan awari da ke amfani da harshen ingilishi masu neman 'yancin gashin kai daga kasar ta kamaru euh, Yayin da Betty Asomo yake karanta sunayen muryar Amurka, ta kira sama da sunaye na jami'an tsaro 120 da aka hallaka. 'Yan majalisa ne suka gayyaci ministan ya yi masu bayani akan yakin da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya ayyana a watanni bakwai da suka shige akan mutanen da ya bayyana su a matsayin 'yan ta'adda da ke neman raba kasar. labar na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan shaguna da gidajen sayar da abinci da masu sayar da kaya bisa hanya a Bombay da ke kasar India na korafe-korafe a kan dokar gwamnati ta dakatar da amfani da leda da robobi a birni mafi girma a kasar ta India yayin da tawagar masu bincike 200 suka bazama cikin garin mai mutane miliyan 20 domin aiwatar da dokar sun sami shagunan sayar da abinci na Burger King da mcdonald da kuma shagon sayar da kofi na Starbucks a cikin waɗanda aka samu da laifuka. dokar da aka kafa a jihar maharashtra da mumbai babban birnin kasar ta sami yabo daga waɗanda suka yi gargaɗin cewa zub da ledoji da robobi a cikin gidaje da kuma manyan biranen indiya da ke toshe gudanar ruwa da rafuka ya haifar da babbar barazana ga muhalli amma kamfanin ledoji da robobi ya soki lamarin da cewa yin hakan zai raba mutane dubu ɗari uku da ayyukansu dokar hana zub da ledoji da robobi ta fara aiki ne makonni kaɗan bayan prime minister narendra modi ya yi alkawarin kawo ƙarshen amfani da ledoji nan da shekara 2022 da kuma kasancewa kan gaba a yunkurin ƙasashen duniya na rage amfani da leda kotun kolin amurka jiya talata ta amince ta takaita zirga-zirga 'yan asalin kasashen musulmi biyar abinda da shugaba donald trump ya bashi nasarar aiwatar da ɗaya daga cikin tsare-tsaren sa mafi sarkakiya yayin da yake hukunci da yayin yanke hukunci da ya sami goyon bayan biyar hudu kuma suka nuna rashin goyon bayansu alkalin kotun sun ce yanke hukuncin cewa shugaba trump yana da iko bisa kundin tsarin mulkin ƙasa karkashin dokokin shige da fice na amurka ya kuma takaita shigowar baki 'yan kasashen ƙetare bisa dalilan tsaro na ƙasa da ƙasa kamar yadda gwamnatin ta ke ikirari alkali john robert wanda ya gabatar da hukuncin masu rinjayen ya bayyana cewa hukuncin zartarwa na shugaban kasa trump ya zartar ya zartar a watan satumba shekarar da ta gabata ya ya taka wannan doka babban alkalin ya yi watsi da masu kalubalantar wannan matsayin da ke cewa takaita musu shiga amurka ya sabawa dokar farko ta kundin tsarin mulkin kasar da ya haramta fifita wani addini kan wani kamar yadda aka zata alkalai hudu a kotun kolin masu sassaucin ra'ayi sun nisanta kawunan su da wannan hukunci alkali sonia sotomayo ta danganta hukuncin da shawarar da kotun koli ta yanke a shekarar 2944 da ta jaddada. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan dawowarsa daga jihar Plateau jiya don jajantawa al'ummar yankin sakamakon tashin hankalin da suka fuskanta. Yau shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya a birnin tarayya Abuja a kan ziyararsa. Wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. yau an yi ganawa ta musamman a fadar gwamnatin tarayyar najeriya tsakanin shugaba muhammadu buhari da shugabannin majalisar ƙasa wadda ta hada da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai a wurin ganawar da shugabannin sun yi tattauna da tsara waɗansu manufofi na bai ɗaya da za a ci burin kawo ƙarshen ci gaba da tashe hankulan da ake samu a dukkan jihohin musamman na arewacin najeriya inda ake kashe-kashe da kuma hallaka dukiyoyi wannan taron ya ƙara zama wajibi ganin irin yawan mutanen da ake ƙara kashewa a filato wanda yawansu ya haura ɗari wanda ya haɗa da hasarar dukiyoyi da kuma tare matafiya da sauran miyagun ayyuka na ta'adanci da yake kawo fargaba da tashe-tashen hankula a tsakiyar arewacin najeriya kamar yadda malam muhammad isa funtuwa babban jami'in huɗa jama'a na ofishin shugaban majalisar dattawa bukula saraki ya ƙara mun haske dangane da wannan ganawar da kuma irin matakin da ake sa ran ita kanta majalisa za ta iya ɗauka domin tallafa wa ɓangarorin tsaro da kuma ɓangaren zarta na gwamnatin tarayyar ƙasa domin cima wannan burin da wannan ganawar ta haifar. Eh gaskiya ne yau shugaban majalisar dattawa Dr. Abubakar Bukola Saraki da ɗan uwan shi da shugaban majalisar wakilai ta tarayya honorable yakubu dogara sun ziyarci shugaban muhammadu buhari inda suka je don su jajanta mashi da yi mashi ta'aziyar abin da ya faru a jos wanda ya kai ga rayukar rasuwar rayukan mutane da dukiyoyin jama'a sannan shi kuma a nashi bangaren shugaba muhammadu buhari ya yi musu bayani na irin abubuwan da ya gani jiya a Jos da yadda abubuwan dalilin faruwa abubuwan da kuma irin jawaban da su jami'an tsaro da ke ainihin jihar Plateau suka gaya masa. sun kuma tattauna da shi shugaban kasa akan irin matakan da za a ɗauka don hana faruwar karuwar faruwar irin wannan al'amari ba wai a plateau kaɗai ba a dukkan ƙasar nan sannan sun tattauna da shugaban kasa akan irin gudunmuwa da tallafi da ya kamata a kai ma waɗanda wannan abubuwa ya rutsa da su sannan suka yi mashi jaje da ta'aziyar Allah ya ƙara kiyaye gaba na wannan al'amari bayan ziyara kuma shi shugaban majalisar dattawa ya samu ya wuce eh, Jos magana da muke da kai yanzu haka yana Jos inda yake ganawa da gwamna da sauran masu ruwa da tsaki da wa'inda abin ya shafa saboda gana an samu matakan da za a ɗauka don magance wani al'amura. To a fahimtar ka akwai maganar dokoki ko kuma tsarin samar da kuɗaɗe. Ta ina majalisa za ta ba da gudunmuwarta domin tallafawa ɓangaren tsaro da kuma ba da doki na sauke nauyin da ya rataye tsakanin hukuma da al'ummar kasa dangane da matsalar tsaro ka san a kwanakin baya kafin majalisa ta yi hutun sallah sun kira dukkan shugabannin ma'aikatan tsaro na Najeriya wanda suka zo suka yi musu bayanin irin matsalolin da su ba shugabannin tsaron suke fuskanta a bangaren aikin ta na yin doka da kasafin kuɗi sun ba da umarni ga su wannan jami'an tsaro da kowa ya je ya kawo abin da yake bukata na kuɗi wato kamar kasafin kuɗin da yake bukata na sayan kayan aiki da kuma jin daɗin ma'aikatansu to yanzu haka ita majalisa tana jiran waɗannan su kawo wannan kasafin kasafi wanda ta tabbatar musu da cewa nan take za ta masa approving wato za ta amince da wannan kasafi sannan kar ka manta akwai wani taron koli da aka yi kwanaki a ƙarshen shugabancin shugaban ah, masu rinjaye a ah, sanata Ahmed Lawan akan yadda za a sake fasalin tsarin tsaro na Najeriya yanzu report din yana gaban majalisa kuma da sun dawo daga hutun sallar na in Allah yadda za su zauna a kai shi za su yi a report din akwai abubuwa da za su fito da yawa zai hada da karin an tsaro zai hada da kafa dokoki wanda za su kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake ciki. Muhammad Isa Funtuwa kenan babban jami'in huda jama'a ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki a ganawa da na yi da shi a Abuja. Bayan da shugabannin suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wata kotu a birnin Yamai ta bayyana sakamakon shari'ar jam'iyyar CDS Rahama inda kotun ta yanke cewa shugabancin jam'iyyar ya fita daga hannun Abdullaba yanzu haka. Ga Tamar Abari wakiliyar sashen Hausa da karin bayani. kotu ta bayyana sakamakon shari'ar cds rahama da ta hada shugaban cds rahama abdullabu da mataimakin shi mutari kadiri da ta tabbatar da cewa shugabancin cds rahama ya fita daga hannun abdulabo hakan kuma na nufin ya zo ƙarshen matsayin shi a siyasa dukan wannan kuma ya biyo bayan badakalan nan ta jarirai da aka siyo wanda abdulabo yake da hannu a ciki sanin kowa ne da jiha da magaran ita ce cibiyar jam'iyyar cds rahama ko 'yan jam'iyyar ta cds rahama za su ce ga dai hira da ta hada ni da 'yan jam'iyyar ta cds rahama ibrahim abdu dibiya kakaki na cds rahama regional yau abin da zan iya cewa abu ɗaya ne doka dai doka ce ɗaya ce ta ƙasa kuma dama ai mu ba mu ce ba a babu doka ko kuma doka ba ta yi aikinta ba riga malam masallaci ne suka yi suka tahi mu abin da ya mu ciwo da wanda aka tura ya je ya shiga cikin gaban wannan abin eh, yana daga cikinmu ko da mu mun kore shi wa ko gobe ina ƙara ta mun kore shi kuma wannan abin bai karya mun gwiwa kin san akwai ɗaukaka ƙara da ake cewa muna iya ɗaukakawa shari'a kuma mu eh, kamar in ce miki kamar mun tashi a cikin ta nema a yi yau a yi gobe kullum mu in dai gaskiya ta hutu kuma mun yarda da dokawa ta ƙasa yanzu ma muna tare da mrn cikin mrn miki mu muna biyayya ga doka ta ƙasa amma kuma farti shi ma yana da dokoki nashi an yi shari'a mun yarda da ita tunda mun ba da kai amma kuma muna iya ɗaukaka ƙara hallu shi ma ai ba a haramta ba halakin. ne su ma ɗaya bangaren na sai dai rahama ga abin da suke cewa abubakar sule yakubu ɗan buzuwa eh, magatakarda na eh, gwamnatin urban ta da magaram na sai dai rahama dama mun eh, kumbi mu sau da kafa nan da wata guda mun hutu mun kwatanta don akwai cikin jigogin cds wanda suka hutu suka kwatanta ma shi president abdulabo da bayan matsalolin da suka same shiga inda takardu suka waɗi kuwa eh, don bai gane ba eh, ko kuma bai fahimci abin da kyau ba ya hutu ya rika ɗaukan dokoki a matsayin shi na president a lokacin muka duba eh, takarda wadda kudiri wanda yake zama da parti politik jam'iyoyin siyasa a niger bisa artikel na takwas ya haɗi menene da menene zaka cika ka zama president na parti ko kuma wani lahi da wani lahi zai hana ka eh, zama president in party to bayan eh, condemnation da aka malabo ta shekara guda cikin eh, kudirin tsarin jam'iyoyi wanda ya kaso na shekara guda bai kara jagorancin jam'iyyar siyasa mu bayan da zamu ce ma bumin ce ba haka bane tunda kotu ta haɗi kuma mun yarda da da kotun mu yadda da shari'ar niger ke da dokokin ƙasa shi kuma eh, <clears throat> gyara kayan ka ba a je mu raba ba tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogon ma'anan yana ci a karfe 11 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon tamu ke muna bayanin yadda jami'an binciken abinci ke zuwa duba shagon abinci ba tare da sanar da ita ko kuma mai shagon ba. Yau anan ne za mu ɗora. To Cecilia, ko kan ɗan baiwa waɗannan mutane na goge hakori. dai Allah dai annabi no ba <laughs> ba za su ma karba ba wato duk lokacin da sun zo ina nan na cikin da wanci a'a dan Allah ga pepper soup mana ka sha sai su ce eh. wai sam a lambaram a'a ga dan jollof rice mana ka sha a'a eh. a'a a'a ba za su ci su to amma ko dan gwadawa ba za su yi ba su ce bari mu ci mu yadda yake no za su ce maka to za mu dawo ranar da ba mu aiki mu zo mu ci mu biya da kuɗin mu so amma dai su za su dai kawai suna so su zo su yi aikin su kuma um, um, ba wani matsala ba wani damuwa akwai wani sun da suna da kirki da za su zo fa su ce ki gani fa ba wai na zo in baki ciwon kai bane na zo in gaya miki fa ki gyara wannan ki gyara wannan ki yi wannan idan akwai damuwa kenan mm. domin idan ah, shi kamar yanzu wannan din ya fita hmm. eh, ko kuma idan nashi aikin ya kare akwai wani eh, ana canza inspectors din mm, shekara biyu ana canza su so kamar yanzu wannan inspector da ni na riga na saba da shi hmm. da nan da shekara biyu wani daban ne zai zo to shi da ya biya ce oke to wannan ya yi daidai wannan daban da ya zo nan zai iya zo ya ce a'a fa ki canza ba haka bane so ba su a karban wani abu wani kudi in su dai sun zo gwamnati ka zauna da shiri so kuma sun fita sun tafi kuma aka zauna da shiri don akwai wani da zai iya shigo kuma kuma ba wai ma kawai an um, sabta ba za su zo suna neman zancen um, za su inspecting electric so akwai building inspector akwai health inspector akwai kuma um, entertainment inspector so su inspectors in duk suna nan kashi kashi kashi kashi kashi daban ne eh kowa yana zuwa ya zo ya duba ya gan wai efa eh, mm. eh kayi abubuwan da ya kamata ka yi amma yanzu bari mu koma cikin gida Cecilia tana da iyali tana da mai gida tana da yara biyu ya take ɗaukan ɗawainiyar waɗannan bangare kuma na harkokin rayuwanta to yanzu um, da yaran ina da um, vanessa ta goma sha biyu sai kuma erika ita nata ta goma kuma mai gida na so yanzu kan da muka yi shine um, kafin man bude shago mun raba kamar da safe mun kai su makaranta uh, ni zan iya zuwan aiki da safe sai kuma idan na dawo sai shi kuma je aiki da yamma so that um, at all time kowane lokaci a kowane yana zama yana eh, yana yana akwai mutum gidan da yana lura da su amma kuma yanzu da shago na bi na bude kuma ina aiki uh, ina bude shago kowane seven days a week like so muna budewa daga ranar monday har zuwa ranar sunday so ni idan na je shago sai shi kuma yana zuwa aiki sai kuma muna da watan da tana zo ta lura da su so wurin aikin ku daban ne ko ko duka shagon kuke aiki? No, wurin aikin mu daban ne. So shi yana zuwan nashi aikin sai ni kuma ina nan na concentrating da shago. Su kuma yara suna makaranta lokacin. Sai iya eh, yara suna nan suna makaranta. Sai in akwai wani abu kuma za mu iya kira shi zai iya dawo ya zo ya taimako a gida. ko kuma ni idan um, ma'aikatan in suna da komai da komai da suke bukata kuma ba su bukata na gudun zan iya ni in dawo in lura da yara a gida. Oh, wata sa'a ma ba dole ma sai kina nan ba za a yi kasuwancin kenan za a buɗe shagon yana yiwuwa kina gida ana ana kasuwanci ya kamar yanzu na kana magana da nima ina gida na buɗe shagon tun shekara shida kenan ko mm. so masu um, ina da masu dafu wanda suna a cikin kicin za su zo su yi mana dafuwa da safe sai kamar karfe goma um, kamar karfe biyu za su iya gama nasu aikin su tafi sai um, sai akwai masu sayarwa so akwai mutane a gaba a dining room kenan banda za in customer sun zo suna geshe su su ce um, me za mu iya kawo maka kuma me kake so ka ci sai su ɗauki odonka sai su tura zuwa cikin kitchen sai akwai kuma wanda suna aiki da yamma da za su sa abincin sai wayannan mutanen da suna aiki a gaba za su zo su ɗauka su kawo maka kuma sai su kawo maka ruwan wanke hannu kuma kana son um, ruwan sha ko kuma kana son juice za ka iya gya musu. ya kika samu matsala wurin samun aiki ko ko da zuwa kin samu aiki ba tare da wani damuwa ba no no no no akwai akwai damuwa akwai damuwa don kaman cultural differences irin kan da su suke yin abubuwan da mu ba mu um, gane ba mm. amma kuma kamar yanzu da nan da shagon um, abin cin abinci kuma specifically abincin Nigeria akwai mutanen da suna zuwa um, kamar sun zo daga nigeria za su iya zo su ce dan Allah fa anti ina neman aiki to idan akwai space zan iya ce to bara mu um, mu bayar da wannan abin a trial amma kuma bana da bana da space da zan iya dauke su zan ce musu to su yankuri amma dai a nan america akwai akwai wuyan samun aiki amma dai ka nuna dedication ka ce kana son aiki zaka iya samu to yanzu mutum ya kira ki daga jos ko kuma daga najeriya ce sisila ina so in zo america eh. kuma ba wai yana ba karatu zai zo ba yana son ya yadda kika samu son rayuwa shi ma abin da yake son ya zo ne ma kenan wani shawara zaki ba shi shawaran da zan gaya mishi don ce to shine fa ya daura bantan shi <laughs> don America ana ganin America TV ko kuma in sun kira mu sun ce gashi fa suna da damuwa za mu iya taimake su ba haka ba ne don America yana da wuya idan ka ce kana so ka zo um, abin nan America in baka da wani zai iya directing ɗinka ya sa ka a hanya da kyau za a iya juye ka a ce maka kai wannan kai wannan kai karan kanka ma zaka ce me ka zo yi a abin a America din to uh, Cecilia mun gode kwarai kwarai da gaske to ma sare an ce laifin daɗi karewa yau kuma da wannan hirar muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani sati a jimu da wani sabon bako ko bakwa yanzu amadin bakwa tamu Cecilia Dama da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah da da shi fulani. A gaida Ladan Ibrahim a yawa. To kafin ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ga wannan saƙon. bara mu jira gwamnati ta mana komai ba komai gwamnati gwamnati a maza da mata wannan shi ne A ce faɗi muji. Faɗi muji. muji muji dai. Ko Matasa ne masu ilimi. Matasa ne da idonsu ya riga ya bude. Suna son su ji daɗin rayuwa. Ba su da aiki. Rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake. Internal security. Dole a yi kokarin a gano suwaye ne suka aikata shi. sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muji tare da ni Aisha Muhammadu. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau, inda ya ce Salam BOA fata na gari Lamiri muna fatan taron da shugabannin Afirka za su yi akan rikicin kasar Togo ya haifar da ɗa mai ido domin kawo ƙarshen rikicin kasar da ya ci ya cinyewa. Sai sako na gaba inda ya fito daga Malam Ango malami makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri inda suka ce ƙaddamar da aikin gyaran hanyar Abuja zuwa Kano ya yi daidai. Duba ga yadda yadda ake rasa ɗimbin rayuwa kan matafiya a kowace shekara. sai kuma sako na gaba inda sakon haɗin gwiwa ne daga yahaya don na azare da prince tasi ibn abdullah azare inda suka ce muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar plateau da su gaggauta ɗaukan matakin dakile rikicin da ya barke a ƙaramar hukumar barikin ladi to sai sakon buhari yahaya guru da adamu habu umar inda suka ce muna jajantawa al'ummar jihar plateau sakamakon kashe mutane da basu ji ba basu gani ba muna fatan allah ya kiyaye gaba sakon gaba kuma ya fito ne daga aminu Kano mai da garko inda ya ce salam BOA Hausa muna kira ga malamai da dukkan jama'a da mu tashi tsaye wajen gudanar da addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya amin. Sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito ne daga Husaini Abba Dambar jihar Bauchi inda ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki al'ummar jihar Plateau ya kamata ku zauna da juna lafiya domin kawo ƙarshen wannan zub da jinin juna da kuke yi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Gwamnatin jihar Filato ta fitar da wani sabon adadin mace-mace da aka samu sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi ga manema labarai bayan ganawarsu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya bayyana cewa rikicin ya yi sanadin rasa rayukan mutane sama da 200 hukumomin kuma da sun bayyana rasuwar mutane 86 ne a ranar lahadin da ta gabata alƙalin babbar kotun amurka ya ba gwamnatin ƙasar izinin sada bakin hauren da ta raba da 'ya'yansu bayan sun ƙetare iyaka ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na farko da zai hana raba iyaye da 'ya'yansu har sai dai idan iyayen ba sa iya kula da 'ya'yan ko kuma rayuwar 'ya'yan tana cikin hatsari alkalin kotun amurka dana sabro ne ya ba da umarni a wata kara da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amurka ta shigar a madadin wasu iyalai da aka raba da 'ya'yansu wajen kulle su a wurare daban-daban gwamnatin ƙasar kamaru ta ce adadin sojoji da 'yan sandan da aka kashe yayin gumurzu da 'yan awari da ke amfani da harshen ingilishi da ke neman ɓallewa daga yankin ƙasar da ke amfani da harshen faransanci ya ƙaru daga tamanin zuwa ɗari a cikin mako biyu yayin da ake kuma samun ƙaruwar garkuwa da jami'an tsaro 'yan aware da kuma farin kaya suna korafin cewa sojoji da 'yan sanda suna keta hakkin bil'adama masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim jirmai da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr skip ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don a saurari shirin yau da gobe.